Saka mai wuya. Wannan shugabanci na PDP yanzu an cire yaushe a ayo an ba damagun acting. acting a tsari ma na kowane irin bangaren standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya ya yi tsanani yau ana shekara na tun da aka bashi acting. waɗannan ɗiyan da suka sha nono kuturwar da suke zagi a yanzu na pdp suke cewa tsinaniya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo suna son wannan kuturwar da suka yi zagi su koma rike jam'iyya su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki apc sai ta je ta yi ta yi biki kawai domin ba ma sai ta je ta yi wani kamfen ta wani bata mata lokaci ba saboda haka maganar rikon kwarya rikon kwarya kwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana rike da ita ba a iya a canja wata koko a gyara Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da kuma ministan Abuja Nelson Wike na ci gaba da cece ce a bainar jama'a dangane da rikicin cikin gida na su ta PDP. Ko dai shi Wike ya yi murabus ko ya fice daga cikin jam'iyyar ta PDP ya shiga cikin APC ko kuma duk jam'iyyar da yake so ko kuma ya kama bakinsa ya daina sukar lamirin ita PDP. Ƙaunan Bauchin ya ce wuke mace amana ne kuma babbar barazana ne ga jam'iyyar PDP. saboda haka so yake shi wuken ya yi murabus ya fice daga jam'iyyar da shiga apc tun da dukkan alamu yana nuna cewa kamar ita apc yake wa aiki shi kuma wuken a nashi bangaren yana zargin ƙauren bauchin da cewa ai shi ma yana ƙara zafafa rikicin jam'iyyar tasu da irin kalaman da yake bayyana jama'a game da abin da ke faruwa To duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da har yanzu ake ci gaba da ganin jam'iyyar tana da ƙarƙashin jagorancin mutane biyu wato Iliya da Magun da kuma Ahmed Yayari. Wanda wannan yasa ita jam'iyyar take fuskantar kalubala wajen iya kimtsawa zaben shekarar 2027 mai zuwa in gare ga lafiya. bari ku ji abin da wasu 'yan jam'iyyar pdp suke faɗa game da wannan rikici kafin mu shiga muhawarar mu ta yau na salim muhammad baba mai magana da yawon jam'iyyar pdp rashin jihar yobe ai a matsayin da ake ciki yanzu pdp ba ta da wani gwani gwani na gwanaye wanda ya wuce ambasada umar iliya damagu wanda shi ya kamata a bashi dama ya jagoranci jam'iyyar nan a yanayin da jam'iyyar take ciki yanzu duba da yanayin yadda apc ta dagula ƙasar nan to dole ya kamata a samu haɗin kan manya na shugabanci na jam'iyya don a kai ga jam'iyyar nan ga nasara sunana honorable awaisu abdullahi kefi daga nan jihar nasarawa daya daga cikin shugabannin jam'iyyar pdp na nan jihar nasarawa abin da ya faru da ah, shi ayu daga ward nashi to kuma tunda akwai supreme court judgment da ya nuna kan cewa daga ward din mutum za a iya cire national chairman aka cire ka kaci mu dai fatan mu shine a nan arewa ta tsakiya a dawo mana da kujeran mu ya rage na mu zabi wane ne za mu bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu daidan bakin kokarin mu kuma komai zai tafi daidai to a gaishe ku To yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Nasiru Almulai kaya wakilin mu na Abuja shirya a tsakanin mutane biyu wanda kowannensu sunansa Yusuf. Wato Yusuf Dingyadi mai goyon bayan bangaren Damagun da kuma Yusuf Musa Ado da shi ya fi gane bangaren Yayari. Babbar magana ita ce waye halittaccen shugaban jam'iyyar nan ta PDP kuma ya ta samu kanta a cikin wannan al'amari a yanzu. Lokacin da aka kammala zaben shugaban kasa na Atiku Abubakar saboda shi wazirin Adama bai yi musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban kasa suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar PDP uh, karantsi sun raba kafa a'a kawo baraji ai ina nufin ai kawo baraji acting acting yayi ai akwai shi ambassador da magun da shi da kawo baraji don acting amma abin da nake so in gaya maka cewar a tsarin gudanar na constitution jam'iyya domin national working committee member member na nec sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi to amma saboda wasu na son ala dole sai an ga bayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar sanadiyar sanadiyar da yasa kenan ya jaye shi a ra'ayinsa domin a samu zaman lafiya ya jaye kuma lokacin da ya jaye jayewar shi shine ya haifar da shine ya haifar da shine ya haifar da Iliya da Magun a matsayi ne na mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin Arewa domin a constitution na jam'iyyar PDP ya ba su a cewar duk lokacin da wanda ke rike a shugabanci ya sauka ko aka saukar da shi ko aka yi mashi wani hukunci to wanda an shugaban jam'iyya daga wannan bangare zai rika mukamin rikon kwarya har lokacin da aka bada wanda ya cancanta ya zama shugaba na dindindin ya mai kujerarsa kuma yanzu shine aka yi aka sake mai da wannan mukamin a yankin arewa ta tsakiya wanda ya shahi jihar benue ya shahi neja ya shahi plateau ya shahi kogi ya shahi nasarawa da abuja su za su da wanda zai gadi yoce ayu shi ambasada da magun rikon kwarya yake da ya mika kwaryar zai dawo a matsayin shi na mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na farko a yankin Arewa. Amma Yusuf uh, Ardo ce ƙwariyar watakila yana jin ko ta fashe ma hannunsa ne ko? A gaskiya ƙwaryar nan ta tsatsage wanda kuma in ba a yi aniya ba ɗinkin da aka mata zaren kabewa ne kuma zare ne irin na kaba wanda in ba ruwa ta bushe ɓangarewa za ta yi. Domin babban abun baƙin ciki da yake damun duk ɗan PDP a Najeriya a yau shine shugabannin da suke ya kamata su tsaya tsayin daka su amfani da daman kurakurai da gazawa na wannan gwamnati ta apc su gyara tafiyansu su jawo hankalin waɗanda ma ba sa cikin pdp a haɗa ƙarfi da ƙarfe a jawo mutane domin a fidda mutanen Najeriya 'yan Najeriya daga bala'i da ake ciki na yunwa da talauci da rashin tsaro sai ya kasance yau su sun buge ne a rigiman junansu suna karo da juna suna dukan juna suna faɗa da juna kaga kaga kaga kaga in ka duba wannan yanzu ai APC APC sai ta je ta yi ta yi biki kawai domin ba ma ta je ta yi wani kamfen ta wani ta mata lokaci ba saboda haka saboda haka maganan riƙon ƙwarya riƙon ƙwarya ƙwarya ta tsage ta fashe tana zubar da ruwa ana riƙe da ita ba iya ajiye a canja wata koko a gyara Yusuf Dingyadi. Uh, yanzu wane ne uh, wajen ka wane ne shugaba ko mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP? Ni ina aiki da tsarin mulki na jam'iyya domin ma'aikacin jam'iyya nake kuma ina hedkwatar jam'iyya kuma ina magana da yawun jam'iyya. Abin da na sani cewar maganar da Malam Yusuf yake kamin wannan shine cewar tunda aka faɗi zaɓe aka shigo da wasu abubuwa cikin pdp aka wargaza haɗin kai da mutunci da kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin shugabancin jam'iyya a matakin headquarter da shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp wazirin adama domin biyan wata bukata sai aka jawo da maganar tsohon gwamnan jihar rivers kamin da mu zo yi maka bani an shahida nake maka wannan matakin da aka ɗauka yana daga cikin abin da illa ta jam'iyyar pdp na biyu shine maganar dakatar da suspending ɗin da aka yi ma sarita iyo ayu domin wannan biyan bukatar ake ganin cewar bari ya bada hanya a kautar da shi domin a ga an biya bukata to tun daga wani lokaci waɗannan ɗiyan da suka sha nonon kuturuwar da suke zagi a yanzu na bdb suke cewa tsinanniya ce wari take da sauransu yanzu ne kuma suka dawo nasiru suna son wannan kuturuwar da suka yi zagi su koma rika jam'iyya su koma ansarta su wanke ta bayan sun yi mata zagin fitar arziki sannan maganar da ya kamata ka fahimta shine duk wanda ke cewar ƙwarya bidib ta tsage bai yi ma jam'iyyar pdp adalci ba domin me ai kwana-kwanan nan aka kammala zaben sababbin shugabanni a kusan ƙananan hukumomi jihohi 23 ko 24 a Najeriya da ƙananan hukumomi guda 67 ne ko 77 a cikin Najeriya duk wannan ba aikin jam'iyya ba an kawo kwamiti na sasantawa an kawo kwamiti na ladatarwa an kawo kwamiti na duba yadda za a sake maido da komadar jam'iyyar pdp a duk lokacin da kana dan PDP ka nuna yatsa ka nuna yatsa ga shugaban jam'iyya ko wani mai mulki a cikin jam'iyya ko NWC to lokacin kana da yatsa uku da kai ke kallon ka me kawai PDP uh, uh, Yusuf Ardo kai ka ce in wato ma'ana in ba hayaki in ba wuta me kawo hayaki ba me yasa naji kana so ka ce me yasa to aka samu shugabanni biyu aka samu Ahmad yanzu kai a wajen ka tukuna kafin ma ka bada amsa shin shi Umar Iliya Magun ne mukaddashin shugaba ko kuma Ahmed Yayari. A matsayina na ɗan jam'iyyar PDP kuma wanda nake son jam'iyyar PDP ta samu nasara nake son a samu masalaha ni ban yadda da duk wani abun da za a yi shi ba cikin tsari ba. Ina kira ga dukkan ɓangarorin su fahimci cewar sai sun haɗa kansu za su iya yin shugabanci. Ni a nawa na fi son maimakin a ce wani bangare su je su tsuguna wani gefe su tsige wani ko su nada wani ko ko wani bangare ce sun kori wannan duk wannan ba shi ne tafiya ba abun da nake so kamar yadda shi dan uwana malam yusuf ya faɗa cewar akwai zama babba da za a yi na na na na e na e na PDP a bari wannan lokacin ya zo duk wanda yake da wani abu a cikin zuciyarsa a fito a cire son kai a yi abun da ya dace a zaɓi shugaba na gaskiya wanda zai rike fati tsakani da Allah duk waɗannan masu neman abincin a bar su su je su ba ba tsakani da Allah suke rikewa ba kenan ba tsakani da Allah suke rikewa ba dukkan su kowa yana da abun da yake yi kuma kowa yana da wanda yake yi aiki saboda haka wannan ba shi muke so ba wannan ni dan North Central ne ni dan Nasara State ne saboda haka wannan shugabanci na PDP yanzu ton ɗinmu ne na 'yan North Central an cire yaushe a ayo an ba da magun acting acting a tsari ma na kowane irin bangare standard bai kamata ya wuce wata shida shekara ɗaya ya yi tsanani yau ana shekara na tunda aka bashi acting saboda haka wanda suka ce sun cire shi yes sun yi kokari domin sun nuna kishin fati tunda an ƙi yin abun da ya dace bari kawai a yi duk abun da za a yi ma kowa ya san akwai damuwa domin barin kashi ciki aka ce baya maganin yunwa abun da suka yi ba su yi laifi ba amma ba shi ne mafita na ji daɗi yadda shugaban gwamnonin pdp ya tashi ya zo yi magana ta dattaku dama kowa san shi ƙwararren shugaba ne ya ce babu wannan damuwa za a gyara za a daidaita to fata na manya da suke cikin pdp wanda suna nan a masu kishin pdp ba 'yan kasuwa ba wanda suna neman kuɗi da jam'iyya suna suna apc kafa ɗaya kafa ɗaya a pdp to ba irin waɗannan ba asalin shugabanni na kirki wanda damuwansu su ga pdp ta karbi mulki a lokacin da ya dace su haɗa kansu a zo a shi da ya kowa matsayinsa a nemo dan north central akwai manya a north central in aka bar shugabannin north central da kansu ba za su kawo shugaban eh, yusuf ka je yana cewa akwai yan kasuwa a cikin shugabannin kunna na na headquarter ai ko a cikin miya akwai wanda zai yi gudaje akwai lokacin da ake birkakawa kasan birkakawa mm. akwai lokacin da miya za ta iya gudaji ko a kunu ko a menene ko a kullu ana samun mara kyau to a gaishe ku to bari mu tsaya a nan sai rana wa cewa mu dawo mu dubi rikicin nan da kuma alakasa da burin atiku abubakar wazirin adamawa na son ya ci gaba da takarar zama shugaban najeriya a ƙarƙashin wannan jam'iyya yanzu muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da kuma su bakin namu yusuf dingyadi da kuma yusuf musa ardu a madadin su dukan aliyu mustapha sakwata ne a washington mun bar ku lafiya